yanzu haka dai wannan matsala na karancin man fetur sai fa ƙara ta'azzara yake musamman ma a arewacin najeriya yayin da yan burutu ko ke macin karensu babu babbaka kamar a jiyon adama da taraba wannan matsala ta kai masu ababen hawa na ma kwana a gidajen mai wanda har yasa wasu ke kokawa kai abin wallahi tallahi ya wuce duk yadda tunanin dan adam mutum yake yake abun yake tunani abin ya kai ya kai matuka ana samun man din kuwa wallahi ba a samun mai yanzu dai kusan kwana ɗaya kenan nayi ina point ɗaya har yanzu ban matsa daga inda nake nan ba kuma gashi har yanzu din ma karshen ta zamu iya zuwa a ce ma ba mai ma kari saboda abin da ya kamata a ce an samu a gidajen mai ba same shi ba kuma sai ga sai ga yaro ta gajin yana samu yana yana yana yana saidawa yana cin karansa babu baka yanzu dai abun ya koma dai ya koma dai wata wata manakisa je kawai ki mutalakawa dan tsakanin nan ka lura kusan koyo shi in suka ga dama sai su kise da wannan su kai shi a wannan bayan fagi ya kamata a ce fa gwamnati ta sa ido akan musamman independent marketers nan saboda su suke kawo wannan abin da gangan saboda su kawai samu su cimma burinsu na samun i is beyond comprehension ai magana ma yanzu ai sai Allah kawai amma dai kai ai gwamnati kam ai ai proscribing it man da mun ga layuka mai nan kuna ga kana ga zaka samu mai a layin nan ka shiga layi kwana biyu kwana uku ba zaka samu mai ba yanzu kamar lita a ban fage nawa ake saya lita yanzu a nan yola galam dubu da da dari biyu ga masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su alhaji ibrahim mr ali na fa ba da shawarar cewa maganan mai ba karamin wahala muke sha ba alhaji ibrahim kuma man nan fa ba wai babu ba duk gidan man da ke yolan nan akwai gidan akwai mai domin kai mai mota an ka je ka bi layi ba za ka samu ba tunda a wurinka ba za su samu wani cuwa-cuwa ba man nan in aka ce babu to sun shi masu jirkan dinna ina suke samu za ka ga titin a ayola gaba ɗaya mai ne a jirka amma a gidan mai sai a ce maka babu in dare ya yi misalin karfe goma zuwa sha daya su rika dura masu black market so in gwamnati ba za ta dauki wani mataki a kan a hana wannan black market ba to mai ba zai taba ba zai zama wadata ba to sai dai kuma fa a martanin da hadakar kungiyar lalaman fetur ta najeriya ifma reshen juyan adama da taraba suka mai da sun fa musanta zargin da ake yi na cewa matsala da gare su yake Alhaji Abubakar A. Butu da ke zama shugaban kungiyar dillalan man fetur na Jiyon Alama da Taraba ya ce fa ai ba laifin su ba ne. Muna siyo man nan sama da farashin da gwamnati ce a sayo daga yadda ake sayo shi. Kaga wannan ba karamin matsala ba ne Sannan a gefen RNPC su suna ba mu shi a farashin da ya dace sai dai ba mu samun shi akan lokaci ta yadda za mu samu abin da ya kamata ya ishe mu mu wadatar da al'umma to wannan ne zan kara roƙo a kai a sake taimaka mana don mu samu abin da ya kamata mu kawo wa al'umma su wadatar da mandi. a gefen farashi kuma gwamnati ta dauki mataki hukumomin nan su tsaya akan maganan farashi ba wai su dawo suna rufe gidajen man mutane shine mafita ba a gyara inda ake daukowa in an gyara an huta rufe gidajen man kowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya